أمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن خطبتي معنونة بحقوق المؤمن على أخيه المؤمن وهي عبارة عن حديث اتفق على تخريجه الإمامان الكريمان الجليلان البخاري ومسلم إلا أن الإمام البخاري ذكر خمسة حقوق فقط وتلميذه مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشير النيسابوري ذكر ستة من الحقوق والحديث كما ذكرت اتفق على تخريجه وصحته لا مغامرة فيه ولا تتناطه فيها الشاتان يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم برواية الصحابي الكريم العظيم الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي يقول حق المسلم على المسلم خمس رواية البخاري ست رواية مسلم لذلك أنا سأفضل أو أنا أوثر الذي جاء فيه المزيد لأن في زيادة العلم مغنمة ليس فيه منقصة هذه الحقوق ينبغي أن نعيها ونحفظها ونجعلها نصب أعيننا في كل فلتة وفي كل لفتة الحق قضية لا ينبغي أن يتمارى فيه رجلان فأكثر الحق هو كل شيء بإمكانك أن تضع يدك عليه وتدعي ملكه لك ولا ينازئ ولا ينازئك فيه منازئ هذا هو تعريف الحق احنا لربنا حقا علينا ولنبينا حقا علينا وفيما بيننا حقوق ينبغي أن نحفظ ونحافظ عليها قال حديث حق المسلم على المسلم ست اولا إذا لقيته فسلم عليه يا الله يا له من بيان يا لها من بلاغة عظيمة كريمة يعني متلألئة مرتفئة إذا لقيته نعم فسلم عليه إذا من الحقوق على كل منا أن يسلم المسلم على المسلم لكنني أسأل كم منا يقدم هذه الحقوق اليوم فجاءتنا ثقافات غربية دخيلة ليست أصيلة فنقلتنا من الأصالة الدينية إلى الدخالة أقول الغربية فترى مسلما يدعي أنه متعلم عنده العلوم الغربية كذا يقول حلو يقول هاي يقول هاوي يقول يعني يا أخي الكريم المطلوب أن تقول السلام عليكم تحيتهم فيها صلاة حتى في الجنة إذا لقيت أخاك المسلم دخلت بيتك عند زوجتك وربت أولادك سلم عليها قل السلام عليكم وسلم على الأولاد حتى في المدرسة لا تظنن أنك كبير هل أنت أكبر من السلام؟ أيها المسكين ابن المساكين يجب عليه ويتأكد ويتأكد ونكاحا فقد الدعاية وأنت قرأت الدعاية بنفسها ومضمونها وما تتكلم في طياتها وأنت تعلم ذلك علم اليقين فيجب عليك أن تقبل هذه الدعاية أو الدعوة إن شئتم حتى تطبق هذا التعليم النبوي وربنا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وقد أتانا بالأمر بإجابة الدعوة لكنني أسأل كم منا اليوم يجيب الدعوة كثير منا اليوم ينظر هل الذي دعا إلي هل هو رجل غني هل هو ثري هل هو ذو مال هل له مقام مرموق في المجال السياسي إلى غير ذلك من التعليلات الشيطانية ليست ربانية يا له من أمر ممكن إذا دعاك فأجبه إلا إذا كانت الدعوة دعوة غير مناسبة فمثلا لو دعاك رجل إلى افتتاح دار الرقص والفساد فنقول عياذا بالله إياذا لو دعاك إلى مكان الدعارة والفساد والغطرسة والأنجهية لا لا لا لا لا أبدا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يجب عليك أن تجيب الدعوة إما أن تذهب مباشرة حتى يراك الداعي أنك أجبت دعوته مباشرة جسميا أو تنيب أحدا عنك إذا كنت غير قادر أن تجيب الدعاء قل لأحد من الناس اذهب نيابة عني وأخبرهم أن لا أصف الحضور لكنك جئت نيابة أنا أنيبك عني هذا هو المطلب الثاني ثالثا أو ترسل عذرا عن طريق الرسائل القصيرة عن طريق البيان وينبغي إذا اعتذر لك أخوك أن تقبل عذره والعذر عند كرام الناس مقبول كما يقولون والعذر عند كرام الناس مقبول هذا هو الحق الثاني ثالثا وإذا مرض لا وإذا استنصحك فانصعه إن أخاك المسلم إذا ارتكب شيئا يجب أن تنصحه هذه النصيحة من حقه عليك أن تنسى أخاك المسلم لكن النصيحة فن إذا لم ترسم الفن فستفسد أكثر مما تحسن يقول الإمام الشافعي المطلبي الحاشمي المكي رحمة الله عليه يقول تعمدنا النصيحة في انفراد ودن في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع فإن خالفتني وأبيت قولي فلا تجزع إذا لم تؤط طاعة إذا ينبغي أن ندعو الناس إلى الدين بالحكمة والموت الحسنة عن طريق الدعاية الطيبة وأن تقدم النصيحة اللائقة المناسبة التي تتضمن نصيحة لأخيك المسلم لكن إذا كان الأسلوب أسلوبا خشنا فسينعكس صلبا على المنصوح فينبغي أن نرأي هذا فالله الله على هذه القضية ثالثا لا أقول رابعا فسلم عليه إذا دعاك فأجب وإذا استنفعك فانسى ثم إذا أطس الأطاس وحمد الله نعم فشمته إن أخاك المسلم عطس عطس يعطيس أطاسا فعلى يفعل فعالا طيب إذا عطس أخوك المسلم المطلوب شرا أن يعني أن تشمته لكنه إذا حمد الله إذا لم يحمد الله رب العالمين لم يحمد لا نشمته ولكن يجب عليك أن تعظه يا أخي قل الحمد لله من باب وتعاونوا على البر والتقوى لتنصر أخاك حتى, حتى أن يكون على الجادة المستقيم لكن الغطاس إذا تكرر لعله مريض أصبح مزكوما عن طريق الزكام وسيلان الأنف كما يقولون لكن إذا أطس أخوك المسلم وحمد الله فسلم عليه هذا هو الحق الرابع الخامس وإذا مرض فعده الله أكبر أخوك المسلم يصلي معك في الصف الأول في المسجد لكنه مرض وأنت لم تتفطن لمرضه حتى تعوده حتى مات دون أن تشعر والله نشكو إلى الله تعالى قصورنا وتقصيرنا هذا مسلم يصلي معنا في المسجد نعم الصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر المرء لكنه يمرض ويسقط في مرضه والمسجد كله لا يتفطن لهذه القضية حتى يعوده نشكو إلى الله تبارك وتعالى والله تقصيرا بعض الناس يعود المرضى فقط إذا كان غنيا وإذا كان ثريا وإذا كانت العودة أو العيادة تعود عليه بالمنافع الاقتصادية المالية يعني المادية هذه مشكلة كريمة عظيمة لا أقول كريمة لكنها بشعة الحق السادس وإذا ما فاتبعه الله أكبر خلاص مات انتهى الطريق وجاء الأجل ماذا بقي يحول من بيته إلى قبره ويغسل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويطمل على أكتاف الرجال لا أين عبد الله إلى بيت الترابي يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شهوب للاغتراب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زعزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من الآية الخامسة والثمانين بعد المئة من الصورة الثالثة آل إمرأة أسأل الله رب العالمين الكريم الحنان الرؤوف الرحيم أن يمن علينا بالهداية وأن يرزقنا تطبيق التعاليم النبوية حتى نكون من ضمن الذين الله تعالى يرضى عنهم إنه ولي ذلك والقادر عليه ألا وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين goje ta tabbata ga Allah mai jibintan lamarin bayi nagartattu salihai kirka kirkaka daɗaɗa Allah ka samu na cikinsu kira da aminci su ƙara tabbata ga farin jaka da annabi muhammadu babba ɗan abdullahi wanda ba a yi mutum irin shi ba kuma za a yi ba da sahabbansa nagartattu gwaraza sojojin Allah da iyalan gidansa da ba a samu iyali mai daraja da falla irin iyalin gidansa ba sallallahu alaihi wasallam haka mu ma Allah ka raba mu cikin wannan alkhairi ko da dai ba da aikin amma cikin karamcinka da rahamarka da tausayinka da kyautatawarka amin kuma masu girman hutuba na sa mata suna haƙoƙin mumini akan mumini ba daga kwalwata na ɗaukowa ba daga tunani ko daga aljihu na ɗauko ba daga hadisan annabi muhammad na ɗauko annabi sallallahu alaihi sallam cikin hadisan da imam al-bukhari da muslim suka fitar hadisan abu hurairata manzon Allah ya ce sallallahu alaihi sallam haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne biyar a ruwayar bukhari shida a ruwayar muslim amma duk sako ɗaya ne to ne zan ɗauke na musulun ɗin tun da an samu ƙari a har kullum ƙarin karatu buɗe ne amma tsaye ta kuma ne haƙƙi mutum kan ce haƙƙina ne kaza ya taɓa haƙƙina wani ne haƙƙi ta kuma suka ce in ka ce haƙƙi wani abu ne da za ka iya ɗora hannunka a kai ka ce nawa ne ba mai kuma ji an ja da shi ne haƙƙi hular da ke kanka haƙƙinka ne ka ce tawo ce ba mai fi misalin haƙiƙiyar matarka da ka aura bisa ƙa'ida kai ke da haƙƙin jin daɗi da ita kai kaɗai kallin talƙwallin ƙwallin jal ba wanda zai kai shi ne misalin haƙƙi ko muna zaune ne a zamanin da hatta kare ma yana da haƙƙi abin wasu biri na da haƙƙi karuwa na da haƙƙi farawa na da haƙƙi to ballantana kuma Allah ta'ala ballantana annabinsa annabi Muhammadu a gurguje daga cikin haƙoƙin manzon Allah ka tabbatar da manzancinsa ka girmama shi karkai ja in ja da karantarwa shi duk abin da ya faɗa yi aiki da shi bargwadon iyawarka ka ji kana son shi sama da yadda kake son iyayenka kama fi son shi fiye da son da kake maranka duk lokacin da kuka yi ja in ja komai da shi alƙali domin shi ne Allah ya shi. na taɓa muku wannan ban faɗi shi da larabci ba amma tun da hausa ne in faɗa da ma'anan ainihin wato kuɗu ba haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyu amma wane ne musulmi tuku suka ce musulmi shine wanda sauran musulmi suka tsira daga bakin shi ba zai musu ƙarya ba ba zai musu ƙaru ba baya yin gulmasu baya cin namansu ba za a yi kuskus da shi a cutar da makauta ba za ka iske shi mutumin kirki tsali kafin ya ɗora kafa sai ya duba ina nake sa kafata baya furta magana sai ya yi kafa kafa yana mai da hankali kan abin da zai shiga cikin shi na abinci da abin sha wannan ba shi ne musulmi ba ko dai ga munan ne tari ne kawai Allah na tuba sai da Allah ya kawai inda aka ce kudi ya zo za a ga mun dugun zama kudi kudi kudi kudi wannan ce muku wane ne hakikanin musulmi kafin na fassara haƙoƙi ku ɗauki misali kwaya ɗaya wani kasuwanci na wani kuɗi da ake kawo shi bitcoin wannan misali zan bayar wanda yawanci yan boko kun sani da samari yan neman a yi kuɗi ɓaga sama-sama ruwa-ruwa na harkar bitcoin menene bitcoin muhadara ce mai zaman kanta da fatawa ce da ya kamata malami su gaya mutane a fitar da jaki da jikuma bitcoin kudi ne kudi a shari'ar musulunci sai ya tara sharaɗi guda hudu haka ma masana tattalin arziki economist suka fada kudi kafin ya zama kudi da farko tukun sai in zai iya zama kimar kaya ka ce wannan na'urar da ake ɗaukar magana ƙi eh, za ta yi naira kaza a shekin da ga an kimanta abin ne da naira wa'i sai ce e eh, kudin gidan na bitcoin kaza ne a yau nan ba kudi ba ne na farko ya zama to mi'iyar bitcoin ba ta da ko ba shi da almiyariya miiyariya lil maka je ka jefa kanka kudi kudi kudi kawai garin kudi sai ka halaka yi eh, wallah wannan na gaya muku ba shi ne muhadara ta hudu ba ta ba amma saboda shai'u bi shai'i yunkar magana kita da magana ina kan gabar musulmi hatta me zai same da hanka da me zai ci ɗaya kenan sharaɗi na biyu kafin abu ya zama kuɗi bayan yana da ainihin ma'iyar na gane kima ya zamanto kuma a iya ajiye shi a rumbun tara kuɗin ƙasa a ce ya gwamnatin kano misali ta yi budget na ainihin naira miliyan biliyan triliyan kaza to bitcoin da yan uwansa wajen ɗari irinsu bitcoin coin irinsu ethereum ga sunan da yawa suna ɗaukan wannan masana suka faɗa don kai da kake kutsa kai neman kuɗi yaki kuɗi ba halbaran, ba kar ka faɗa cikin halaka duk za a mutu in ka tara kuɗin da ya kai ya fi malala gashin doki zai ƙare za ka shiga rami zan shiga za a tambayin za a tambaye ka kuma kowa zai gani a kullum insanin allah ta'iro fi unufi kowane mutum za a rataya masa aiki Allah ka samu ga alkhairi na uku kafin kuɗi ya zama kuɗi dole ya zamanto wannan kuɗin yana da mu'tamad hukuma ta gamsu da shi ke eh, kuɗi ne ko da an samu karewa farashi ce akwai gungun inda za ka tafi kuɗi baya kana ka ce gwamnati ki biya ni bitcoin na naira kaza babu wannan yanzu da ake wannan magana an ce bitcoin a kwana shida kawai ya kare an yi hasaran ainihin naira triliyan 660 a kwana shida kawai sun dafa kai suna kururuwa yi wa man yattaqillaha yatalluna khaitum mattaqaytum Allah kuma tsoron Allah ba dodori dodo don maza ba na mata ba kuke na hudu wannan kudi kafin ya zama kudi sai idan yana da abin da suka kira alƙabulun am kowa ya yadda da shi a najeriya wa aminta da bitcoin min da kudi aljuka ce bitcoin abu ne da ke yawo a yanar gizo wannan na baku misali kaɗan ne kawai sai ka ga mutane saboda su yi kuɗi fatawa sun suna neman fatawa ta jegun malaman da za a su fatawa ruwa-ruwa domin saboda son kuɗin ne a gabansu malam ka mana fatawa la taftin ni fi fi mali farka mun fitan cikin abin da suke faɗa ke wa zai ba su eh malam wani ya ce halatta ayyuhal miskin ibnul masakin ragunci ta shiga neman kuɗi nagartacce shi ka yi kaftu je ka yi noma je ka zage kwanji wannan kaɗan ne cikin siffar musulmi ba shi ne ta ba amma a she'u bai she'u ba amma yi hadisun cewa haƙƙun musulun alal musulun kuma ga cikin zuwa musulmi kenan sai mu fassara so haƙƙin musulmi a kan musulmi na farko idan ka gama da shi kai mai sallama Allahu akbar ka ce da shi assalamu alaikum za iya mace sallama eh za ka iya mace sallama amma idza uminatul in aka amince ma fitina amma idan yi mata sallama zai bude kofar wargi mafi alkhairi ka kora ka bari an fahimci ni amma malami a aji da ɗaliban zai sallama mana misali yau sallaman nan muna yi wasu suna ganin 'yan boko ne kansu ya waye sai ka ji in suka shigo gida sai ka ji ana turanci excuse me ko kwan kwan kwan ba zai sallama ko hello ko how are you wanne ne gaisuwar annabi ciki waɗanda abubuwa al'adar ƙasar hausa da yanzu an daina ina tsammani gafara ku dai masu gida sai ka ji an ce allah ya mana aikin gafara ku shigo cikin su waye sallamar wa kuma ya amsa matarka in ka shigo gidan ka ce mata assalamu alaikum ya fulana matarka ce haka annabi ga ma'anas yi wa iyalin ka sallama ya zama alkhairi gare ka amma saboda kanmu ya waye Kama sallama ko Allahu akbar haƙƙi na biyu in musulmi ya ce ka ka amsa gayyatar daurin aure ka ji. ya yi gida ya buɗe gida ka ce na zo maka fatan alkhairi ko dai ka je ko ka tura wakili ko dole ka ba da uzuri ɗayan uku na in baka baka sauke na haƙƙin ba ana kuma jin tsoro kada haƙƙin ranar kiyama ya zo a auyar auyanka Allah ka ba mu ikon saukewa ya Allah sai kuma in an baka uzuri ka yadda mana wal uzuru inda kiramin nasu maqbulu shi uzuri gun mutane masu mutunci ai karɓaɓɓe ne haƙƙi na biyu kenan ta amsa sallama afwan ta amsa gayyata amma inda zai gaice mu zuwa ga wargi ba za mu je ba ya yace ya bude gidan rawa ka zo ka tinkare mu kamatin kare mu ka kalli fuskar mu ka san rashin mutunci ai wargi wuri yake je ka samu yan can kwashi kwaro wace kwarya da abokin burmin ji bahaushe amma inda zai shina ga ya ce ko na gina gidan abinci restaurant gina abinci ka ce in ba haramci kisa za mu je in ba haramci ke sai da ba amsa gayyata na uku in yayi abin da ya cancanci nasiha kai mai laifi ne dan uwanka musulmi yayi abin da yake ba daidai ba je ka dinga ya maɗiɗi da shi ai je ma yayi kaza ai yana da nauyin bacci baya iya aiki ya kasa rubutu menene wannan in tsakaninka da Allah gyara kake same shi gefe mana wani tana ruku'u ba dide ba da Allah ka gyara kamar ya sai ka kamanta mai na ga yadda kake ruku haka kake yi misali ka ce wannan ai kamar bayan ka ya san dare kai ba so kake ka yada shi dan a wulakanta shi ba kai manufar ka mu gudu tare ne mu tsira kuma tare abinda ake tsammani kenan amma duk wanda ke ya matsi da wanda ya kuskure to ba alkhairi yake so ba imamu shafi yake cewa ya kai mai nasiha don Allah ka same ni gefe ka min nasiha ka nisanci cikin jama ka ce kai nake don za ka keta mai riga mutunci na ya ce in kai min irin haka na yi fatali da nasihar karka zarge ni saboda ka ce maka mashi ɗan haka yana ka ga mu koyi fannin nasiha ke. ko ka ce laifi ne a gaban 'ya'yanta ka dinga surfa mata zagi wayannan ina mata ladabi ne sai mu ce kama kamata a maka ladabi don maka ladabi to saboda idan ka ce mata mutunci gaban ƴaƴanta ƴaƴan fa suna jin fa ita fa uwar mace yanda kake ubansu same ta gefe wancan bai kyauta ba amma ba zan miki gaban mu ba saboda mutuncin ki wuce haka za ta ji daɗi haka ke ma karki wa mijinki wani abu gaban ƴaƴan shi kai ba ma mata da miji ba ko ƴaƴanka ne babba cikinsu su bai kamata ka abin da muke cewa jizga shi ba a wata hausar a gaban kannin shi a yi kira zuwa ga Allah bil hikmati wal Hassan. haƙƙi na uku haƙƙi na hudu in musulmi ya atishawa in ya ce alhamdulillah to gashe shi mece ce gaisuwar yarhamukallah mece ce amsar yahdikumullahu wa yuslihu balakum nawa muke wannan yau wasu suna ganin kansu ya waye in suka yi atisha sun ce excuse me hmm wayu kenan an ci gaba irin mai hatsari ja zai yi turanci kawai ce excuse me wa wai shi ba faranshe ne shi da excuse me da excuse me wa wanne ne na annabi muhammadu sallallahu ka bata makanka lokaci ba lada ballantana la'ada Allahu akbar mun taso a ƙasar Hausa da yaro in yayi atishawa jariri sai ka ji uwa tana tsaki menene wannan ya mama na taɓa samun wata tsohuwa daɗewa a gaba na ce irin wannan tsaki na ce iya ki ce da shi muka ta ce kai dan nan to yana jin muka Allah ne ce to yana jin tsakin na ne to ha inda baya jin wannan baya jin wancan ai to To shi ga ki gaya masa wanda nan gaba zai amfane shi afala taqilun asu cewa mutum ya shawa daya ka gashe shi biyu ka ce in ya aukace da shi sannan ka ce a ba ku da dalili in yi so ni za mu gashe shi sai in muna da dalili shine ya jangalo atishawan dalilin tura wani abu a hancin shi mai zungaro atishawan sai mace tunan suke jawo makanta masu snuffin tura kaga idanun mutum ya gwala-gwala sai ka ce dole me zafi shi ku ba wuta ba wannan kenan na biyar idan musulmi ya rashin lafiya ka zarce shi Allahu akbar sai ka iske mutum muna sallah da shi a saho daya ya kwanta ya ciwo har ya warke a masallaci ba a yi gangami an ji an duba shi gaskiya muna da mushkila anan daga cikin sakon masallaci ba mu taru mai sallah kan da akwai sako ai na yan uwantaka liman yace ba na ganin wani kuwa ai ga wurin zaman shi ba ran sahun gaba me faru ne amma sai mutum ya yi ciwo ila ma har ya mutu kawai sa dinga ba kwatance mutuwan nan mai kama da kaza ga mun zama ce ban gane shi ba amma watakila inda wani mai dan abin hannu ne zai ce yo. za a yi tururuwa a gidan ku gaya ma alhaji na zo duba shi mana ya san an zo kenan ya kamata mu gyara halin mu. kar ka yi mu'amala don don kudin shi لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك منك النقص في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون kada kaskantar da kai don kudin wani Ya wani kudi ko kudin cizo abin wasu bai da mara lafiya bisa yanayin lokaci na gaba kuma in mutum ya mutu shi kenan magana ta tsari rigawan shi nawa ne ke rasa gawara miyo nawa ne wasu ma in aka je makabartan a nan kuma ake wasa da dariya malam a irin wannan yanayi a wannan wuri ni ma zan tafi cikin ɗan ƙaramin lokaci kai ma ka cikin ɗan lokaci shi ya sa wani malami ibn adham wata ran an ce da shi gafata malam muna roƙon Allah Allah baya amsa mana addu'a ce kai ba ku ji Allah ce wa qala rabbukunan sun وقال ربكم ادعوني أستجب لكم cikin suratul ghafir aya ta 60 ya za ku ce Allah baya amsa muku addu'a to in ne baya amsa muku ku to saboda kuna da cututtuka guda goma kun san Allah ba ku bashi hakkin shi ba cutar ku ta farko kun san annabi ba ku abin sunna shi ta biyu kuna karanta qur'ani ba shine tsarin mulkin ku ba cutar ku ta uku kuna cin arzikin Allah ba ku gode mai cuta ta hudu kun san mutuwa gaskiya ce ba ku shirya mata ba cuta ta biyar kun san shi dan makiyinku ne amma kuna biye mai cuta ta gaba kun san wuta gaskiya ce amma kuna son ku shige ta kun san altatakos kun san aljanna dahir ce ba kwa neman ta haka salat wasa kuke na tara kuna shagaltuwa da aibin mutane kuma ce da aibin kanku na goma kuna binne mamata kullum amma ba kwa wa'azuwa shine mahallin shahidi kuma masu daraja haƙoƙi kenan guda biyar karwayar bukhari muslim shida Allah ka ba mu ikon kiyayewa sai tsokaci na na ƙarshe tsokacin nan shi ne kowa ya je ya yi jaddada pvc din shi menene pvc wato takardar jefa ƙuri'a dalili da wannan siyasar ne ake juya ka ko kaki ko kaso idan ku baka je ka zaɓi ko na gari gari ba to za ka zo kana kuka ana zalunci kuna gani abokanan zamanmu har hana mutanen su zuwa gun ibada da suke iwu suke sai kowa ya kawo katin shi mu ba mu da irin wannan tsarin amma muna jan hankali a je a yi kowa ya je jaddada saboda suna da muguwar hikido game da musulmi sun shigo da kwayar kasar mu saboda halaka matasan kun san su kun san su za a su da shagunan sai da magani cikin musulmi da gajeren wando suna leƙen asirin ku ne makomin kuma mun gaba ya yi ba mu san ciwon kanmu ba ba mu da ciwon kai ba mu da zuciya to mu gyara halin mu kai ba haushe baka da zuciya za ka sha kunya na duniya ba ni na faɗa ba in ji sa'adu zungur Allah karka samu zama haka ku je ku mallaka ku shi da kintse Allah kai mu zabi duk wanda hankalin ta kwanta da shi na kirki Allah zai tambaye ka amma ka zabe shi kar mu bacci kar mu ce mu ke da mu ke da yawa ya za ku ce kun fi mu yawa mu da za mu yi auren mata hudu masha Allah mu haifi 'ya'ya da yawa ku da ba ku yi ya za ku fi mu yawa da suka ce sun bi musulmi yawa a kaduna kun ga abin da ya faru ai aka tashi ƙarya kuke ashe gashi huhun ma'ahu ne sai gashi an yi babu su din kuma ya tabbata mu ne muka zama ko muke da gafala tare da mu a jihar Taraba in ka kasa mutanen Taraba gida casa'in kashi 60 duk musulmi ne amma wani mugun kafiri tsohon soja ya yi kane kane mulki kullum sai kafiri ina adalcin ina demokradiyyar taku take kuma saboda baccin musulmi sun ƙi haɗa kansu saboda son zuciya ita kuma ya tsaɗe ba ta isa ta cittaliya ba kun gane hausa ta Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din Allahumma ansurna ala al-qawmi adh-dhalimin Allahumma irfa'na bil islam warfa' al islam وارفع الإسلام بنا alamin subhana rabbika rabbil izzati amma العزة wa salamun ala al mursalin والحمد لله وصلوا وسلموا على نبينا محمد